Matiyu Sura ta ashirin da ɗaya Da suka kusa kusato Ursalima, suka zo bai tafaji wajen dutsen zaitun, sai Yesu ya aiki almajiransa biyu, ya ce musu, Ku shiga ƙauyen can da yake gabanku, da shigarku za ku ga wata jaka a ɗaure, da kuma ɗanta, ku kwanto su, kowa ya yi muku magana, ku ce, Ubangiji ne yake bukatar su, zai kuwa aiko da su nan da nan. An yi wannan kuwa domin a cika faɗar annabi Zakariya cewa, Ku ce wa ’yar Sihiyona, ga sarkinki yana zuwa gare ki, mai tawali'u ne, yana kan aholaki wato ɗan jaki. Sai almajiran suka tafi suka bi umarnin Yesu, suka kawo jakar da ɗanta, suka shimfiɗa masu mayafansu ya hau. Yawancin jama'a suka shimfiɗa mayafansu a hanya, waɗansu kuma suka kakkaryo ganye suna bazawa a hanya taron jama'a da suke tafiya a gabansa da kuma a bayansa sai suka ɗauki sowa suna cewa Hosanna ga ɗan dauda albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji Hosanna ga allah da ya shiga urshalima dukan birnin ya rude, ana ta cewa wane ne wannan sai jama'a suka ce ai wannan shine annabi Yesu daga Nazaret ta ƙasar Galili. Sai Yesu ya shiga haikali ya kokori dukan masu saye da sayarwa a ciki, ya birkice teburorin 'yan canjin kuɗi da kujerun masu sayar da tantabarai, ya ce musu, A rubuce yake cewa, za a kira gidana ɗakin addu'a, amma ku kun maishe shi kogon 'yan fashi. Sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya kuwa warkar da su. amma manyan kristoci da malaman a taura suka ga abubuwan al'ajibi da ya yi har yara suna sowa a haikalin suna cewa Hosanna ga Dan dauda sai suka ji haushi suka ce masa kana jin abin da waɗannan suke faɗa yesu ko ya ce musu E, amma ba ku taɓa karantawa ba cewa kai ne ka shiryar da 'yan yara da masu shan mama su yabe ka sai ya bar su ya fita daga birnin ya tafi betanya ya sauka a can kashe gari da sassafe yana komawa birni sai ya ji yunwa da ya ga wani ɓaure a gefen hanya ya je wurin amma bai sami komi ba sai ganye kawai sai ya cewa wa ɓauren kada ka ƙara yin yaya har abada nan take ɓauren ya bushe da almajiran suka ga haka suka yi mamaki suka ce yaya ɓauren ne ya bushe haka nan da nan Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, in dai kuna da ban gaskiya ba tare da wata shakka ba, ba abin da aka yi bauren nan kaɗai za ku yi ba, har ma in kun ce wa dutsen nan, ka ciru, ka faɗa teku, sai ko ya auku. Komai kuka roƙa da addu'a, in dai kuna da gaskiya za ku samu. Ya shiga haikali yana cikin koyarwa, sai manyan firistoci da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce, da wani izini kake abubuwan nan waya baka izinin sai yesu ya amsa ya ce ni ma zan yi muku wata tambaya in kun bani amsa ni ma sai in gaya muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan to baftismar da ya haya ya yi daga ina take daga sama take ko kuwa ta mutum ce sai suka yi ta muhawara da junansu suna cewa in muka ce daga sama take sai ya ce mana to don me ba ku gaskata shi ba in ko muka ce ta mutum ce ai muna jin tsoron jama'a don duk kowa ya ɗauki haya akan annabi ne sai suka amsa wa yesu suka ce ba mu sani ba shi kuma ya ce musu haka ni kuma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba to me kuka gani an yi wani mutum mai ‘ya'ya biyu maza ya je wurin na farkon ya ce ɗana yau je ka yi aiki a garkar inabi. Sai ya ce, Naƙi, amma daga baya sai ya tuba ya tafi. Sai ya je gun na biyun ya faɗa masa haka. Shi ko ya amsa ya ce, To za ni baba, amma bai je ba. To, wane ne a cikin su biyun ya yi abin da mahaifinsu yake so? Sai suka ce, Na farkon, Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku. masu karɓar haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin Allah. Gashi, ya haya ya zo ya bayyana muku hanyar adalci, ba ku gazgata shi ba. Amma masu karɓar haraji da karuwai sun gazgata shi, du da ganin haka kuma daga baya ba ku tuba kun gazgata shi ba. To, ga kuma wani misali. An yi wani mai gida da ya yi garkar inabi, ya shinge ta. ya haƙa ramin matsa inabi a ciki, ya kuma gina wata 'yar hasumiyar tsaro, ya ba waɗansu manoma ijarar garkar, sa'an nan ya tafi wata ƙasa. Da kakar inabi ta kusa, sai ya aiki bayansa wurin manoman nan su karɓo masa gallar garkar. Manoman kuwa suka kama bayansa, suka yi wa ɗaya duka, suka kashe ɗaya, suka kuma jajjefi ɗaya, har wa yau. ya sake aiken waɗansu bayi fiye da na da suka kuma yi musu haka daga baya sai ya aiki ɗansa gare su yana cewa sa ga girman ɗana amma da manoman suka ga ɗan suka ce wa juna ai wannan shi ne magajin ku zo mu kashe shi gadonsa ya zama namu sai suka kama shi suka jefa shi bayan shinge suka kashe shi to sa'ad da ubangijin garkar nan ya zo me zai yi wa manoman nan sai suka ce masa zai yi wa mutanen banzan nan mugun kisa ya ba waɗansu manoma jararta, waɗanda za su riƙa ba shi gallar garkar a lokacin nunarta yesu ya ce musu ashe ba ku taɓa karantawa a littattafai ba cewa dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini? wannan aikin Ubangiji ne, a gare mu kuwa abin al'ajibi ne. Domin haka ina gaya muku, za a karɓi mulkin Allah daga gare ku, a baiwa wata al'umma wadda za ta ba da amfani na gari. Kowa ya faɗo a kan dutsen nan, sai ya ragargaje, amma wanda dutsen nan ya faɗawa, niƙe shi zai yi kamar gari. Da manyan firistoci da firisiya suka ji misalan nan da ya yi, sai suka gane ashe da su yake. amma da suka nemi kama shi sai suka ji tsoron jama'a don su sun ɗauke shi annabi ne